munafukai kawai yan karyar wofi yan karyar banza ana magana wai kauye kaza kaza kaza to ai shikenan ai in dai barki ce ayi mu gani in tusa za ta hura wuta kowace majority wa'anda kuka gani daga kauye ake fitowa ana tambayar mata wai sai ku ji ta ce wai ni ai masu kuɗi ne kaza kaza alhalin karkarar su billahi lazi ko gaskami babu barantana tuwon gero barantana kuma busasshiyar dawa to ai ni alhamdulillah duk inda ta je ta dawo a gama tangaraririya ai komai da komai ina alfahari da kauye na kuma ina son shi a duk inda nake ku da kuka fetse kayan ku dan ya tsare muku kauye sai ku je duk she yan ku da suke a cikin kauye ku ce ku ba ku da kauye saboda kun zabi fake life kuna packaging a cikin rayuwar ku sai ku je ku ta yi me jiya ta yi barantana yau wanda aka yi ku wanda suka fim fim fim fi kuma wanda suka wulakanta asalinsu da kuma su da kuma mahaifarsu yau ku je ku duba suna ina wasu idan suna raye kenan suna dan a wulakance rayuwa ta yi musu gwatsan kyanwa ni ku alhamdulillah ina kaunar lifestyle ɗina na kauye.